A kowace ranar ɗaya ga watan Disamban kowace shekara ne ake gudanar da biki masu ɗauke da cutar mai karya garkuwan jiki HIBS. A jihar Bauchi ma an samu gudanar da bikin da yake bayani shugaban hukumar nan mai yaƙi da cutar tarin fuka kuturta zazzabin cizon sauro da kuma sida. Dr. Abdulaziz Manga ya ce an samu raguwar cutar daga shekarun baya zuwa yanzu. Wannan ranar an keɓe ta ne sabila da a tuna wadda suka suka rasa ransu dangane da wannan cutan saboda ya ƙara samun mutane hoɓɓasa don a san hanyoyin da za a magance wadda da su mutu gaba bayan haka kuma a wayar da jama'a gaba ɗaya yanayin yadda wannan cutan take illa wa jama'a a duniya a gwada soyayya da ƙauna wa'annan mutanen da suke da wannan cutan saboda su ji an ware su ko an gwada kyama a kansu a jihar bauchi wannan cutan har ga allah tana nan sai dai mu ce idan aka ɗauki ƙasan nan gaba ɗaya sai mu ce ita bauchi cutan bai yi illa kamar yadda a sauran jihohi ke ba saboda yanzu misali idan ka ɗauki wayannan jihohi 36 nan a wadda ba su da shi bauchi tana na ƙasa ita ne na 33 to kaga sai mu ce alhamdulahi ko da yake dole kuma mu ƙara ƙaimi saboda wasu suna zuwa daga wani jihohi makwabtanmu saboda wannan yanayin rikice-rikice da yake cikin makwabtanmu muna hira bayan hira kuma muna ƙoƙari yanzu a yi doka wanda alhamdulillah a federal kamar har an yi dokan to amma mu a state yanzu an tura da assembly suna kokarin gabatar da Dr. Abdulaziz Manga shugaban masu dauke da cutar na jihar Bauchi Usman Umar Ziko ya jajjada yin gwaji kafin yin aure. To, kalubalen Luka suna da don an ce lura na dalura na lalura na samu kalubale da dama amma muhimman su shine a ah, wayanda matan da mazan suka rasu a yin wannan ciwo suka wasu da yara kankana wanda ba su yi wayo ba ko wanda suna makaranta aka cire su a makarantar don uban baya nan ko wanda uwan da uban ma duk su yara kankanan ba sa yawan komai kansu balle su biya kuɗaɗen makarantar to za a cire su a cikin makaranta ke kaga wannan ya tabbata sannan abubuwa na biyu kalubalen da muke fuskanta shine a gaskiya har yanzu dai a cikin ƙauyuka a akwai dan nuna kyama din nan a cikin biranen ma akwai jifa jifa to shi ne abubuwa guda biyu nan sun fi mana ci tuwa ƙwarya wannan rashin iyaye da yara kankana da suke fuskai su taimaki kansu balle su biya kuɗin makaranta ma kansu sun bar karatu sai wannan kuma na nuna kyamar tsangwama da ake wa mutanenmu Su ina da samun doka da zai ah, ah, karɓi hakkin waɗanda suka nuna musu kyamar tsangwama ko cin zarafi don suna ɗauke da wannan ƙwayan cutan za mu ji daɗin su gaskiya ah, mu alhamdulillah a jihar bauchi mai gidan gwamnan jihar bauchi a ƙirƙirar hukumar nan ta bakatma wanda gaskiya mu zamu ce tun da ake gwamnati ba wani gwamnatin take ah, tallafa ko kuma lura ko tafiya da wanda suke dauke da wannan kwayan cuta a jihar Bauchi ba eh, a magani alhamdulillah gaskiya to a dai jihar Bauchi kam magani kyauta ne ko bai taɓa yankewa ba gaskiya akan dan samu tsaiko nan da can shi kuma tsaiko da ake samu yanayi ne na supply watan inda ake shigo da magungunan ko akwai da store da ake ajiyewa da a samu clearance ko kuma dai a samu logistic abubuwa da wanda zai sa dan samu dan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku amma yi kan kuma wuce to kafin ma wannan kwanakin ma akwai sauran magungunan da yake hannunka wanda zaka sha tsawon wannan lokacin kai breaching wannan gap da ka samu wannan kwanan gaskiya magana magani alhamdulillah kullum bai taɓa yayin da hankali ta jihar ba kuma kyauta na yake bayarwa. Usman Umar Ziko kenan. Taken bikin na banare shine a tabbata an yi gwaji kafin aure. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.